Assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a daidai wannan lokaci Abdul ke magana a ci gaba da tutorials ɗin mu akan abin da ya danganci cryptocurrencies a wannan babbar tashar ta mutu Abdul Sa'ad um, a yau ina tafe da waɗansu bayanai da kuma ƙarin haske ga abubuwan da muke koyarwa a wannan YouTube channel ɗin namu a yanzu ina so kowa ya za ya lura da wannan duk abubuwan da take koyarwa kuma ya fahimci dukkanin waɗannan abubuwa ina fatan an fahimta sannan abu na biyu da zan ƙara yin bayani akan shi ne dukkanin waɗannan abubuwa da muke koyarwa a YouTube channel ɗin namu ba wai muna nufi ba ne akan cewa dole dole kowa ya je yayi ko kuma kowa ya takura wa kanshi wajen ganin cewa ya yi wannan abun a'a abu ne wanda yake idan ka sa ra'ayin kanka za ka yi idan kuma baka so ba za ka yi ba kusan more tun 2015 nake kan cryptocurrency nake yin trading nasu um, na shiga binance trading since 2015 na yi trading um, daga baya na zo na watsar na kuma forex trading um, da na zo na duba yanayin abubuwan na ga waɗanda muke tare da su uh, ba su koma forex trading ba su da suna samun alheri akan cryptocurrency hakan ya janyo dalili da ƙara dawowa so lokacin da na dawo trading a cryptocurrency sai na ga cewa abubuwan suna da matukar sauri sauki sai dai kuma idan ya zama na cewa ka yi trading forex ne za ka ga ɗan sauƙin abin but idan ya zama na cewa ba ka yi trading forex ba a nan ba wai ina nufin cewa dole ya ka kuma ba ya kaje ka yi zama ilimi dangane da forex ba from here za ka yi ka ci gaba da a ɗora daga inda ka tsaya shi yasa a wannan youtube channel ɗin nawa nake kokarin ganin cewa na tsaya tsayin daka na koyar da ku yanda abubuwan suke daki-daki um, a baya na yi bayani sosai akan trust wallet kuma mutanen da dama sun fahimci abin alhamdulillah um, kuma group dina na yu uh, wato teleg, uh, whatsapp group na mai da shi uh, often kowa kan have a free to send a message zai iya tura message nashi domin in bai gano wani abun ba za a bashi amsa insha Allahu a kan wannan bidiyo insha Allah zan yi dropping na wato ainihin shi wannan link din da za ku iya ku yi ku tuntube ni domin in sa ku a ciki ko kuma in yi dropping in zai iya yiwuwa ma daga nan ku samu access na direct group link din ya zama na bot da Allah duk wanda yake cikin wannan group din ba wai mun yi shi bane mun a rinka sanya abubuwan tallace tallace ko kuma a rinka sanya wasu abubuwa ba su danganci crypto ba dukkanin abubuwan da ka sanya waɗanda suka ina tallace-tallace to za a kore ka daga cikin group din ba nan insha Allah I will assign some admins waɗanda ko da bana nan they can take over um, waɗannan za su iya baka matsala a duk lokacin da ya zama na cewa ka sa wasu abubuwa da suka danganci ba abubuwan da muke koyarwa ba so please ya zama da cewa an duk lokacin da dan mutane a WhatsApp wasu sukan irin waɗannan abubuwan ya habiye musu jiki ina fata an fahimta so dukkanin waɗannan abubuwa da muke koyarwa muna so ka gane cewa abubuwa ne waɗanda za su sa ka insha Allahu ka zama miloniya cikin kankanin lokaci koda da ko baka da kosisi abin da yasa nake cewa mutane ko da ba su da kosisi shine idan baka da kuɗi ka shigo crypto akwai wani airdrop da ake yi shi wannan airdrop ɗin kuɗi ne free money ne wannan sometimes za ka je ka yi filin forms ne ka je twitter handle naka na mai bayani akan shi yasa a koda yaushe nake ba da shawara cewa if this is the first time da ka shigo YouTube channel ina ka bi bidiyoyi na na baya duka ranka kallo kuma ya zamana bayanan ina yin su ne na san cewa daki daki ka rinka tsayawa kana fahimtar dukkanin bayanan ina ta kun fahimta ya zama da kunan eh, fahimtar bayanan wannan bidiyon zai ɗan yi tsayi kaɗan saboda zan nuna muku wasu abubuwa da suke da matuƙar amfani a bangaren trading naku idan har kana amfani da android ne it will be more easier for you da daga na saki wani abu zaka ka rinka gane shi kai tsaye so now tunda muna cikin trust wallet ne um, shi wannan free airdrop din da ake badawa za ku ga cewa kana filin forms ne na kamar twitter um, su ce ka je ka kuma telegram nasu ka yi like page nasu ko uh, ka yi sorry channel nasu sannan a uh, uh, twitter kai retweet din wani abu nasu so kana yin wanda za su iya baka wani airdrop some airdrops wanda na yi a before two years back na yi shi a 2019 some za ga idan ka yi za su baka up to 100 dollars wani za ka su baka 50 dollars wani za su baka 30 dollars wani za su baka 200 dollars some ma za ga in Allah ya taimake ka airdrop din ya fita ya ga ya kai 500 US dollars kudin ka akwai wanda na sani a airdrop rana ɗaya ya samu 2500 US dollars so dizarin ka nuna muku waɗannan airdrops ɗin sannan kuma akwai abin da zan ba ku shawara akan airdrop airdrop some scammers ne so abin da nake nufi da scammers ɗin shine some za su sa ka je yi access email ɗin kai yi assessing ɗin wato kai link din email ɗinka ya zama cewa za su isi reading was information da suke shiga email ɗinka so a duk lokacin da zaka fara yin airdrop ya zama cewa kana da wani personal email wanda ka yi shi ne domin yin airdrop ɗin kar ya zama shine mail email ɗinka da kake samun alert na bankinka da kake samun siyan coins naka da su Binance ɗinka suke ciki ko kuma su wani dai wani waje asset dai da kasancewa kana da wani asset babba a ciki so airdrop is personal with me personally bana amfani da asalin main email ɗina a matsayin airdrop main email ɗina ina amfani da shi ne wajen assets idan na faɗa muku asset shine inda kadarori na manya-manya suke kun ga anan trust wallet ba amfani da email sai private key private key na riga na rubuta su a wani waje na riga na ajiye su waɗannan sannan kuma na ɗauke su na je na sa su a wani space inda ba wanda ya san shi kuma ba wanda zai assessing din shi abin da ya sa na waɗannan abubuwa guda biyu shi ne na farko da na sa shi a takarda rayuwa ba ta da tabbas mutum yakan rasu so za ka ɗan rubuta wannan abin saboda waɗannan kuɗaɗe ne wanda suke kan iska idan ya zama na cewa ka rasu kuma ka ban maƙudan kuɗaɗe a intanet babu wanda in a dangin ku ba wanda ya san abu wallahi kuɗin ka sun riga sun tafi kenan ba wanda zai dawo da su babu shi ka bar ma wasu can kattan banza ba san ma ba ma ci za su yi ba su karan kansu ba su da access to abin naka tunda a 20 yanzu da na ci muku magana 2015 uh, 2018 sorry na yi wani akwai wani abokina wanda yi maka na bude mai Binance lokacin ya sanya kuɗin shi naira dubu ɗari ina ga da hamsin ne wallahi tallahi aka sa da yake yana trading da dubu ɗari da hamsin wallahi aka wawo shi sama da dubu hamsin 2015 2018 so shekaran jiya muka haɗu da shi sai nake ce mai kaga lokacin ka an cire ma kuɗi yace yanzu ba ma iya accessing Binance account ɗin nace ce mai dalili ya wallahi tallahi shi ya ga abin na ce mai kakkada yanzu. sun dawo da sun dawo da yanda zaka kai accessing ne helfin din shi wallahi tallahi muka buɗe account din a lokacin mun sai wasu coins ne kananu to akwai waɗanda idan aka tashi mai karkam akwai coins din da dole ai coins za a bar su a lokacin da zaka fitar da wasu coins din kamar bitcoin da sauransu zai zama da cewa ka bar waɗansu sannan ka yi removing din to iya wa'annan wa'anda aka bari an cire mai naira dubu na dubu ɗari da kusan hamsin ko wallahi iya coin din nan sun taru sun koma kuɗi ya kai naira dubu hamsin iya wa'annan kawai kun ga ya ɗan rage asara a lokacin dubu ɗari da to da ce suna nan kuma yanzu sun kai millions of naira so haka na faruwa dalilin da yasa aka mai wannan hakin din yana ga yana ɗaya daga cikin dalilin sakaci da email so sakaci da email yana janyo a rinka ma barna ta wajaje daban-daban saboda wani idan ka je kai linkin za ga sun karan kansu google din suna cewa idan kai sharing din idan ka bada wani link din ka zai rinka ganin abubuwan da ke email ɗinka some haka suna nan waɗanda iya abin da suke bukata kenan so a airdrop ina so ku kula ya zama da cewa kun san me kuke yi kuma ya zama da cewa email ɗinka is personal email za ka iya buɗewa a gmail za ka iya buɗewa a yahoo za ka iya buɗewa a hotmail za ka iya buɗewa a yandex za ka iya buɗewa a kowane da email da kaga cewa shi ne zai iya yi ma airdrop naka amma ban ba da advice akan a rinka buɗe email da asalin main email ɗinka ka rinka buɗe airdrop ba so ku sa wannan a zuciyanku na yi muku haka ne saboda ba zan taɓa yadda ina koyar da kai kuma sannan in saka inda za zaka je kai asarar kuɗaɗen ka ba alhamdulillah ni ina samun kuɗin crypto ina samun sosai da sosai alhamdulillah sannan kuma abu na gaba da zan ƙara yin bayani akai shine a kun ga yanayin economic na Najeriya me janyo economic na Najeriya yake tarere yake ta faɗuwar wannan tunda a yau ma na ji ana magana litan mai za ta koma ɗari biyu da wani abu so if you are a trader duk waɗannan abubuwan ku wallahi you won't be mind ba za ka damu da su ba ba ma samun kuɗin mu a Najeriya ba ma samun kullum withdraw yau tsakani na har ga Allah na samu kuɗi ya fi naira dubu hamsin ya fi naira dubu hamsin shi yasa wannan duk ilimin da nake tura muku me yasa nake tura muku inda ni matsiyaci ne zan yi requestin kuɗaɗe a wajen ku so alhamdulillah ina samun abin da ba zan yi requestin a wajen ku ba na buɗe muku abin na koyar da ku for free wannan abubuwa ne waɗanda idan zan zauna da kai in koya ma ya ka ajiye min sama da naira dubu ɗari biyu sannan zan tsaya idan baka wasu amma ku gashi nan for free ina baku saboda mene alhamdulillah abin da nake samu ya ishe ni ina jin daɗin rayuwa na kuma abin is okay to me so ban ga wani abu da zai sa in rinka additional charges a gare ku ba kun ga wannan lead din wannan coin din wato lead bari na yi abin nan din shi domin ku rinka ganewa da kyau kun ga wannan coin din wato lead na siye shi ah, na siye shi a kusan dala ɗari ne current market din shi barna na je nuna muku shi ku gani tunda yanzu kun ga idan ka shigo wa ma'ana wato trust wallet ɗinka idan android kake amfani da shi automatically za ku ga wannan abubuwan sun kawo kaman guda uku din nan ko za ku gansu guda hudu akwai settings ina fata akwai settings akwai dex akwai apps akwai wallets ina fata an fahimta duk waɗannan abubuwa akwai su a cikin wato trust wallet naku so duk lokacin da ka sami waɗannan abubuwa sorry duk lokacin da ka ga waɗannan abubuwa abun da zan rinka faɗa muku shine wanda za ku rinka swapping ɗin coin idan na faɗa muku a trust wallet ka je kai swapping coin zuwa kaza abun da first ka fara dubawa shine anan nan wajajen na farko ka fara zuwa ka fara taɓa nan wajajen d apps ɗin nan idan ka zo ka taɓa shi kamar haka idan ka zo ka taɓa d apps ɗin nan zaka buɗe shi kamar yadda kuke kan na clicking nashi idan na buɗe shi a nan zan faɗa muku wani exchanger ne suke da wani coin da muke so mu siye shi a nan zan iya cewa he kuna da BSC wato wannan coin din kun gan shi Binance Smart Chain din nan kun gan shi nan Binance Smart Chain din nan ina fata kun fahimta wannan shine Binance Smart Chain din nan idan ya zama na cewa kuna da wannan coin din Binance Smart Chain din nan shi zai ba ku access da za ku rinka kumfatin wani coin domin ku samu wani coins din to ya zama na ko da yaushe kana da shi da ake samun smart chain na yi bayani ko bidiyoyi na na baya dole ne ya zama da cewa kana da wani abun nan bro kana da wani exchange da kake da coin a ciki Binance ne in Binance ne na nuna muku yadda ake siyan coins yadda za ku sai da ɗin ma soon zan yi releasing video akan wannan insha Allah za ku ga yadda ake sai da coin din domin ku rinka samun yadda za ku assess din sai da wannan coin din so now abu na gaba da zan ƙara yin bayani akan yanzu shine wannan DApps a lokacin a lokacin da ka shigo DApps nan akwai kun gani swap swap akwai uniswap akwai venus da sauransu so now abin da na yi amfani da shi shine jewel swap kun ga wannan pancake swap na na yi swapping wani coin ne yau a a pancake din domin in yi wannan din shi so now zan yi zo me zan yi anan zan yi tafin jewel swap ina fatan ku gane kun gani shi jewel swap zan yi sacin din shi in na wannan ina fatan kun fahimta kun gan shi nan kun ga wannan Julius Swap duk da dai na yi bayani sosai da sosai akan shi kun gan shi nan sai ka zo ka danna wannan smart chain din nan sai ka taba shi an ka zo kan smart chain din nan bayan ka zo ka taba shi akwai max akwai select token so now zan muku bayani akan wato lit din nan nawa kun ga wannan lit din da na ce muku na sai shi a dala 100 bari ku ga value din shi for now duk da ma ya dan zo ya tsantsayar da mutane kun gan shi nan kun gan shi nan sai yanzu in ce bari ne combatant din shi da USDT kowa dai ya san USDT price din shi a kasuwa so kowa dai ya san kuɗin USDT a kasuwa naira ɗari hudu da tamanin da shida da bakwai haka ake sai da shi to in na zo na ce max bari ko kuɗin da ya bani 595.992 USDT wannan abin ina faɗa muku ne bai wuce one month ba da na sai shi kuma da wannan muguwar tashi so in kana group ɗina kai karan kanka da dala hamsin ɗinka dala ashirin za ka rinka samu alheri wannan naira kusan dubu ɗari nawa kenan kusan dubu ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku kenan a kuɗin najeriya to na same su da naira dubu arba'in kenan ko in ce dubu hamsin sun ba ni sama da dubu kusan dubu ɗari uku so waɗannan abubuwa suna nan idan lokacin lokacin da ka shigo pancake ko jewel swap ya zama na kana kan wato a ah, wannan network ɗin naka ka canza shi za ku gan shi ya zo akan ethereum ne ina fata kun fahimta idan ka ganshi akan ethereum sai ka canza shi ka kawo wannan logon din BAC din nan kana canza shi zuwa logon wannan BAC din shikenan za ku ga nan wajajen akwai wani waje da ya zo rubuta menene a nan wajajen za ku ga ya ya rubuta a nan wajajen za ku ga ya ya rubuta muku wani abu da ake kira max kun ganshi nan idan har baka ga wannan logon ba a wato max din nan to baka cikin exchange baka ga to abinka bai riga ya yi switching ba bai riga ya yi switching ba automatically an sa BSC din nan zai yi switching duk wani coin da kake so idan ba idan babu coin din a list abin da nake advising shine sometimes za ku ga na dauko wallet address din coin din kun gani insufficient balance saboda na je na sa wannan ne ah, USDT wannan ba coin dina bane ba so duk abin da kuka ga ya je ya abin nan ya je ya shiga nan a wato nan idan kuka cewa ba mu da coin din a nan kun ga me suka ce mana a nan wajajen ina fata kun ina so ku rinka fahimtar komai da komai a nan a nan sometimes zan ba ku address in ce muku coin din nan fa idan aka yi satin din shi a waje kaza ba za ku same shi ba but ga wani address in kuka duba yanzu group dina bar na koma nan cikin wannan sorry bar na goge wannan abu in kuka duba yanzu group dina gashi nan kun gan shi nan kuma kama wannan address din da na je na bada in kai copy din shi kai paste na san address din nan baya wajen nan but zan yi paste din shi domin ku gane amma bari mu je mu dauko valid address wanda yake kan aiki bari ne paste wani address dan ina kamar na saki address din wanda za ku yi amfani da shi ku sai coins din an yi chat ne shi yasa okay bari na koma in sa shi wancan din kun gan shi nan bari na yi amfani da wannan adresin da aka sanya cikin group din um, kun gan shi nan na san cewa wannan coin din baya ciki but zan sa address din a duk lokacin da kuka cewa na bada wani a leakage akan cewa ku je ku sai coin kaza sai ya zama da cewa mun duba mun ga ba wannan address din to anan in ka zo select token za ka yi paste wannan address din da na baya kun gan shi nan to shi address din nan kun gan shi nan kuma coin din nan ya zo pass din nan kun gan shi ko sai kai adin kun ga na danna add to da ka danna add yanzu ka riga ka sa shi yanzu sai ka zo nan pass swap din nan kana danna ps din nan kun gani pass za ku ga ya zo da kanshi okay part na sa pass ni fa android din ne ba wani saba mata ne sosai ba ko bai adin ba cake a ni ba cake ba was slide token nan ne face ɗin shi ko kun gan shi yazo kun ga anan suna ba da wannan warning token imported kun ga da na sa wannan abin so suka ce anyone that create and name any BIP20 token on Binance Smart Chain, including creating peg version of existing token and tokens that claim to represent projects that do not have a token. So now, abinda na faɗa muku cewa dukkan waɗannan abubuwa is a risk. So now, waɗannan abubuwa da suka yi magana a nan suna ce mana cewa kowa zai creating token akan Binance Smart Chain. Abin da ya sa mutane suke amfani da Binance Smart Chain the Trust Wallet. the trust wallet ta yi covering kowane coin za ka iya kawo shi cikin wajen wata kwarabniyan coin za ta yi zuwa wajen so now idan ka sa idan kana yin siyan coins coins akwai wanda some they are risks some project din is not quite good sai Binance ku sai exchanges sun fara karban shi sannan zai zama good kamar yadda na bada wannan wato wannan coin din nan trolling ah, wato trolling din nan nawa guda dala 100 ne na siye shi yanzu kun ga dala 100 ta kuma dala 259 to suna nan da yawa waɗanda duk mun siye su suna nan da yawa mun su siye su wannan Binance ne wannan ina ne wannan ina ne so coins ɗin nan ina kokari wajen ci ganin cewa a group ɗina na kawo coins waɗanda they are quite good in ka siye su zaka samu alheri insha Allah but we are not 100% sure zan ba coin based on 80% sure waɗanda ba mu kaɗai ba zan je duba manya-manyan kamfanoni sun sai wannan akwai ɗin me ya total supply ɗin ya yake so now wannan abubuwan da ke suna man kara mana haske a kai in ya zama na cewa kai ka so cikin trust wallet ka je play store kai download nashi in za ku ɗauki abubuwan duk na nuna muku da komai da komai so now za ku ga cewa a wallet ɗin gashi nan wannan daily token ɗin nan na riga na bada signal ɗin shi cewa kowa ya je sai free daily s token to waɗanda suka siya dai na sayin suna cikin alheri sun samu kuɗi sosai da zan don dala ɗari ta daily s wallahi ta bani sama da dala ɗari tara da wani abu cikin kwana uku so jama'a haka ake samun kuɗi a crypto so don't be left behind ya zama na cewa kana researching kana bibiyan mu kuma kana fuskantar duk waɗannan abubuwa da muke ƙoƙarin mu koya muku insha Allah idan kana bin mu a hankula kuma kana fuskantar abubuwan ka ƙara shi yasa nake so ko da yaushe zama na cewa kana kan YouTube kuna kallon bidiyo ina in ka tsaya musu su kaɗai insha Allah za ka ranka samu alheri sannan again insha Allah zan bude a wannan group din nawa I will start selling some coins for you guys saboda wasu kan samu wahala su zuwa sai da coins su da kuma siyan coin su so insha Allah I will start zan ka siya kuma ina saida muku akan price mai kyau best price domin ya zama da cewa mana abin based on trust da sauransu in ma wani yana da shi da yawa a group din in zai sai da mu rinka amfani da escrow wato middleman zan sa waɗanda da admins insha Allah za su rinka ba zai wuce mutum uku ba ko biyu da zan sa waɗanda dukkaninsu idan kuka yi dilin da su kamar kun yi dilin da ni ne ba ku da matsala tare da su da are 100% trusted ba su da matsala so su kaɗai ne duk wanda ya kuka ga assign a matsayin admin to wannan shi za ku iya ku transaction da shi ko da ku ina offline ba matsala ta talla sannan kuma magana na biyu shine masu private message duk wani private message the group is fully opened duk wani tambaya ba ni karan kaina ba shi domin mu karu da juna ne ya zama da cewa kun yi tambayoyin ku a cikin wannan group ne insha Allah in na ga tambayar da zan ansa ma ne zan ansa mai ita kai tsaye in kuma wani ya taimake ka a wajen kuma na ga kai gyara akan ta ansar da ya baka insha Allah zan duba su domin gyara abin so in ya baku su balle kuma na so tabbata insha Allah group ma akwai gura waɗanda a quite good sun iya trading sosai da sosai um, na appreciating da trading nasu um, sannan kuma insha Allah za ku rinka samun abubuwa kai tsaye duk bayan lokaci bayan lokaci wannan 100 daily years na na duk wani toke insha Allah we will not be left behind za mu rinka sanin mun sashi a gurguje ko da ku a group din ne ya zama da cewa kafin mu zo YouTube mu zo mu saki bidiyo ya zama da cewa that coin we already we already bought it insha Allah domin ya ba mu kuɗi mu samu alkhairin wannan kasuwa insha Allah dukkan waɗanda suke group dina insha Allah next one year you all be millionaires insha Allah inda crypto zai ci gaba da bada kuɗi za mu ga cewa insha Allah you are all millionaires a group namu sannan kuma wani abu da zan kyara muku bayani na gane da siya da sayarwa shine abubuwan da za mu rinka siya da sayarwa din nan su ne USDT akwai Binance Smart Chain din wato na Trust Wallet saboda amfani da shi din da muke ya fi ya ma fi BNB something da dai all BNB but Smart Chain din shi za mu rinka saidawa sannan kuma za mu rinka saida wannan Tron din da Bitcoin ethereum kuma wannan sai dai n kana so wani yana da sha group sai sai dama but ni i will assign only three uh, four things to be selling or buying shine smart chain tron bitcoin sannan sai kuma menene usdt guda hudun nan su ne zan rinka siya daga wajen ko kuma muna saida um, wajen yin transaction duk lokacin da ya zama na cewa an baka account number ka tura kuɗi wajen narration ko kuma in ce description na banks kada ya zama na cewa ka sa komai saboda yanayin yanda. aka yi announcement daga cbn cewa dealing with cryptocurrency is not uh, legal ko kuma is prohibited sun riga sun cire shi ba su mai da shi legal ba ina fata kun fahimta so dalla a kula da wajen narration in ka riga ka tura mana ka saka wani btc to tsakani ga allah kudin ka ba zai dawo ba sannan kuma ba za mu tura ma btc saboda ka samu cikin matsala ne da wannan nake cewa sai an jima kada ku manta ku subscribe idan baka yi na wannan channel din tamu ba sannan kuma ka yi likes na wannan video in if you have any questions za ka yi a description below na wato wannan a youtube channel na i'll get back to you in a minute insha Allah zan an sama tambayar ka a nan kai tsaye da wannan nake cewa sai an jima goodbye